rahotanni da dumudumin su a yanzu haka zababben gwamnan jihar kano wanda ake kira da abba kabir yusuf abba gida gida ya gudanar da wata hira da bbc inda yake bayyace musu cewar zai gudanar da mulki ne bisa masalahar al'umma da kuma kyautata ilimi sannan ya yi ƙarin bayani akan abin da ya zo da ya tarar dangane da gwamnatin baya Zababben gwamnan jihar Kanan daida ya lashe zaɓe inda ya kada Nasir Yusuf Gawuna da ƙuri'u sama da dubu ɗari da ashirin a yau dai ya yi hira da BBC a karo na farko bayan lashe zaben. Mai tsoraro kafin sa maka cikakken rahoton nashi ko mu ce muryar tasa muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka to ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe. gode. ƙananan hukumomi arba'in da hudu lokacin kamfen na ga kauna da al'umma suka nuna gode musu kwarai da gaske na musu fatan alheri kuma ina gaya musu cewa in Allah ya yarda za a samu canji mai kyau a jihar Kano ba za mu ba su kunya ba insha Allah. Ya za tankari kalubalen da ke da banka? musamman na sauki irin nauyin da kaiwa alƙa dauran da kaiwa al'ummar Kano. To gaskiya um, na daidai mun danka al'umar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala shi zai wuce mana gaba ma shi ne zai ba mu tabbatar da cewa wato an kawar da ko an dakile hanya ta cin hanci da rashawa domin a samu hanyoyi da yawa wanda za a samu kudaden shiga za a yi wa al'umma aiki kuma karkamanta a baya na rike mukamin kwamishina na ayyuka gidaje da sufuri so da haka ayyuka ni ba sababbi ba ne a wajena illa ma za mu ɗora ne a inda muka tsaya da goma sha biyar wanda wannan gwamnati da yanzu za ta tafi take ta dora ta gara samu muna da wato blueprint wanda yake in Allah da kawai dorawa za ne mun yi alƙawarurruka da dama kuma kafin mu yi su sai da muka zauna muka yi nazari musamman fannin ilimi lafiya fannin wato tattalin arziki fannin kasuwanci fannin samar da ruwan sha da abubuwa da yawa na da yakin insha Allah za mu iya kamar eh, kwanaki ɗari da farko me za ku ba muhimmanci na sha magana kwarai da gaskiya kwanaki ɗari ba ba abin da ni nake ganin za mu fara da shi shine aiwatar da harkar ilimin nan muna so mu ba wa yara ilimin kyauta muna so mu fara ciyar da yara ƙanana mu fara ba su littattafai mu fara ba su kayayyaki na sawa domin mu ba su wato ƙwarin gwiwa yadda za su je su fara karatu kamar gwamnatin da za ta tafi ko idan ta bar wasu ayyuka da bata da waye ya kaza waye bai ba matukar wannan ayyuka za su taimaka wa al'umma to ba ni da wani wato abu ne na yanayin da cewa dan su opposition ne wato ba zan ci gaba da su ba duk aikin da muka tabbatar ya zai taba ko kuma yana taba wato rayuwar al'umma positively wato in Allah ya yadda zan yi shi za mu kammala shi mu ba irin su ne. mun yi abubuwa da yawa kamar yadda na gaya maka amma rashin kishi ya sa kammala waɗannan aiki in Allah ya ba mu muka aka tsada da mu in na duba na gani ayyukan nan za su taimaki al'umma na tabbatar maka za mu ci gaba da su mu kammala al'umma su ba da su. To mai sauraro ka saurari bayani kenan daga bakin zababben gwamnan jihar Kano wanda ake kira da Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida wanda jim kaɗan kenan bayan lashe zabensa suka yi tattaunawa tsakaninsa da BBC. inda bayanan nasa suke nuna cewar je gudanar da mulki ne bisa maslahar al'umma da kuma kyautata ilimi da kuma wasu abubuwa da ya zo ya tarar a cikin wannan gwamnati an har za su amfani al'umma to zai ɗora ka inda aka tsaya. To hakika dai wannan bayani ne wanda zai gamsar da al'ummar talakawan kasan nan ko kuma mu ce talakawan Kano inda suka yi tururuwa wajen zaɓen Abba Kabir Yusuf ɗin sai ga shi jim kaɗan ya fitar da rahoto wanda zai ja al'umma su ji daɗin wannan rahoto. To muna roƙo Allah Ubangiji ya sa maganganu su tabbata Allah kuma ya sa ya ɗora ka inda aka tsaya ɗin duk ayyukan da yake nagari wanda zai taɓa al'umma kamar yadda ya faɗa a ci gaba Allah Ubangiji ya sa maslahar al'umma ita ce a gaban nasa. ya sa mulkin ya wadata da kuma arziki da kuma laman lafiya muna roƙon Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi a faɗin wannan ƙasar tamu baki ɗaya mai sauraro bayan jin rahoton nan da muke ɗauke da shi na Abba Kabir Yusuf Abba gida gida za mu so mu ji komen ɗinka ko kuma ra'ayinka dangane da wannan bayani nashi ko kuma fatan alkhairi a gare shi mun gode a huta lafiya bi salam